himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ɗan Najeriya ne da ya kwana biyu a nan Amurka Ga dai bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Daudu Tagum, eh, na zo daga Bauchi State. Na zo na daɗe ƙasar nan na zo tun eh, December of 1983. To tun daga wannan lokacin Daudu Katagun yake nan koko yakan je ya dawo ne koko bai samu ya je gida ba tun daga wannan lokacin. A wallahi Allah bai bai sa ban je ba wallahi. To me Daudu ya zo yi Amerika ne har ya ji daɗi ya zauna ya kai wannan lokacin? na zo nan eh, na yi study na Ohio State University eh, na yi graduating eh, economics June of 1987. Wato fannin tattalin arzikin ƙasa kenan. Eh. Tun daga wannan lokaci mai dauri ke yi kawo yanzu? Uh, da na aiki a limited na aiki gurare da dama amma yanzu na aiki ma DHL company. na shirin eh, supply shirin company. Ok, DHL wannan mai kai sakonni dinnan ƙasa-ƙasa? Eh, ba shakka wannan. Na ji ka ce kayan aiki wuri daban-daban, aiki bai da wahalan samu ne daudu? A, eh, ƙasan nan gaskiya aiki ba ba wani wahalan samu, inda mutum yana da takardunsa sai ya kamata eh, na zama ga ƙasan nan gaskiya ba wahala. To kayan ka kai ga wannan aiki na ƙarshe da ka riƙe shi, kamar ba mu labari da wani aiki da wani aiki ka yi? Na taɓa aiki ma kamfanin mean, uh, Ohio State University makarantar da na yi. Ka koyar kenan ko ko aikin ofis? Eh aikin ofis a library din su a library din Ohio State University. Har na tsawon lokaci? Uh, kai gaskiya kamar ko shekara biyar ne ne aiki a gurin to daga nan kuma ha a daga nan sai limited na dade na aiki ma limited abin nan is like abin nan closing company ne haka na sai da kayayyakin sawa da tsaye eh, babban company ne yes su ma na ohio din kenan eh nan headquarters din su ma nan columbus ohio ne To kenan Daudu Katagun tun da ya zo bai ma ba jihar Ohio ba daga karatun shi nan dai ya ta aikace aikacen da ya yi. Eh haka ne kan ba shakka. Wato Ohio akwai daɗin zama kenan Daudu in na fahimce ka tun da ka kika canza wuri. Wasu sun zo za ka sun canza sun koma nan jihar wasu su koma can jihar. Eh gaskiyan ka ne kan amma ba shakka Columbus eh, Ohio ba eh, zama a nan ba matsala kuma samun aiki ba wahala babban gari ne Columbus. sannan kuma uh, relatively uh, it's a peaceful place ba wani abin nan ba wani problem na uh, crime akwai kwanciyar hankali eh akwai kwanciyar hankali sosai ba shakka <laughs> ka ce aiki ba wahala idan kana takardunka eh ba shakka anan ba to suya suya samun takardun su kuma ya saukin su ko wahalan samun su Eh, Musamman ganin lokacin da ka zo kasar eh, to um, yawanci dai mutane suka yi aure kafin su samu yawanci wasu kuma sukan samu through some uh, different agencies ba to amma mm. ni na daɗi dama da yin aure so shekaranmu uh, wajen goma sha da ko sha bakwai ma kafin mu rabu da to lokacin na kafin na sake yin aure so da lokacin na samu abin nan ah, takarduna ah, Wanda ka aura yan nan ce ko ko yan afirka ce eh, a ah, dole sai yar nan mutum zai samu takardu. eh to haka ne kuma to eh, amma muna da yara guda biyu da rakiya da abdulrahim sunansu masha Allah ya ya baton ababen jin daɗi ababen more rayuwa idan ka kwatanta su ko da yake ka daɗe kai da kabaro gida gida baka san yadda suke yanzu nan ba amma na san kana jin labari misali a ce hanyoyi gidaje eh, asibiti da sauransu a wannan ai duk babu wani problem kaman asibiti kan ba ka suna da good medical care ko da ke ni gaskiya dai eh, alhamdulillah dai ban kuma taɓa wani rashin lafiya dai in je asibiti ba to amma na san dai kan abubuwan su asibitin fitan da consider the best da amma sannan kuma kamar su hanyoyi da su su wutar lantarki ko ruwa ba wani problem dai nake jin dai ba kamar dai gida ba dai kan alhamdulillah a nan watan tun daga lokacin da ka zo har bisa ga yanzu ba wani bambanci komi lahiya lau eh wallahi komai kam ya kan tafi yadda ya kamata <laughs> To, to ya, ya maganan eh, zama da mutanen ƙasan? Eh, Tun da ka jima nan. Eh, mutanen ƙasan nan gaskiya yawancin sukan da friendly to amma kuma dai wasu ɗin eh, bai kamata mutum kawai trustin ɗinsu ba don wasu. Bai kamata a yarda da su me yasa? Eh. To, nan. Domin ku lokaci ya ɗaga mana hannu. A sati na gaba, ka ci gaba da yi mana bayanin yadda ka ga zamantakewa tsakanin mutanen ƙasar nan da baƙi. Masu are, A madadin bakon namu Daudu Katagun da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga ji fulani. Riga da busa shi take riga ji fulani. Muhammadu in shi ta kasawa. Nare na ba Muhammadu in shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri.